Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. yan uwana mata ma abota kallon shafi na barkun ku da sake kasancewa da ni Yasmin Habal a cikin wani bidiyo na wannan bidiyo na da yan uwana maza ne masu fama da kankancewar azzakari za ka ga wasu azzakarin su ta goma a cikin kamar haka ta shige ciki kamar na jariri daga-daga bai fi aka kamun ta haka ba to yan na maza ga ingantaccen haɗi wanda za ka yi amfani da shi wannan already kowa ya san tafarnuwa ne wannan kuma jinja ne wannan um, citta ne wannan kuma citta ne kun yadda yake yan uwana maza yadda za ku yi amfani da shi shine za ka cittan cittanka haka a matsayinka na magidanci ya zama na ka samu man ingantaccen man zaitun ɗinka mai kyau yana aje a gefe yana jiran ka idan ka fere tafarnuwanka a cittanka haka ka fere shi ka fere shi ka fitar da shi tsaban shi kwallon shi ga already shi kanin eh, tafarnuwanka a gefe wa'annan su ne sinadaran haɗin mu na wannan satin yadda za ka yi amfani da shi ga shi tafarnuwanka haka za ka same ta idan ka same ta hakan nan za ka yayyanka ta haka one after the other za ka yi fixes ɗin shi wasu za su ci ai citta yana da zafi sosai da sosai to citta idan ya shiga cikin man zaitun za ka ga ya zama na bi da zafi domin hakan yana ƙara ma jikin maza sosai yana ƙara musu lafiya especially masu fama da ƙanƙancewar azzakari kaga wannan ka ne gashi na yadda na yayyanka shi haka za ka yi amfani da shi a gabanka idan ka same shi hakan nan sai ka ajiye shi a gefe ka riga ka yayyanka shi citta daga da tafarnuwa ba su fidda mai to da yawa za ka gan shi a cikin mai to man da ake amfani da shi wannan tafarnuwa ne kun ganta kafin a ɓare to wannan an riga an ɓare ta ita ma haka za ka fisis ɗinta ƙanana ƙanana domin ita tafarnuwa in an yanka ta ta fi fitar da yaji ta kuma fi bada yadda ake bukata gashi na riga na yanka tafarnuwa na kaga yanda yayi fisis. to idan za ka yi tafarnuwan hakan nan ko da guda hudu ka yi da shi ya yi maka kaɗan domin ana son tafarnuwan da ɗan dama Ta fahimta shi dai cittan ne kar a cika cika shi domin shi citta a koda yaushe zai kasance yana da zafi ba a cika citta a cikin wannan haɗi amma tafarnuwa kam akan sa shi daidai yadda ake buƙata ka ga yadda na yi da citta na da tafarnuwa na gashi nan sai ka samu tukunyan ka abin suya haka sai ka zuba shi a ciki haka sai ka ɗiga mai ɗin ruwa ɗan kaɗan ruwan dai da ba zai ƙone ba sai ka zuba ruwa sai ka soya ka soya su sosai a cikin wannan ruwan da suke ciki in ka soya su ka juya ka juya zaka ga sun ɗan ƙone amma da ɗan ruwan ɗan kaɗan sai ka kwashe su ga baki ɗaya da ruwan sai ka zuba a cikin man zaitun ɗinka in ka zuba a cikin man zaitun ka juya ka juya sai ka ajiye shi sai ya kwana idan ya kwana washe gari idan zaka shiga wanka kuma idan zaka kwanta bacci sai ka ɗibe shi ɗan kaɗan sai ka samu kan azzakarinka da jikinka gaba ɗaya sai kai masu dajin ɗin shi sosai misali shi a cikin wannan kotar wuka wasu za su sun ta mai da goron maza wuka wannan kwace <laughs> shi ne a zakar za ka ɗebe shi haka a hannunka sai ka shafa haka ga baki ɗaya a jiki ka yi abin da ka yi squeezing ɗinta yadda ya kamata sai ka ja ka ja ka ja ka shashafa ka shashafa ka shashafa ka murza ka murza ka murza haka yana da matukar tasiri idan ma kana son ka tabbacin haka sai ka samu abin gwada masu ɗinki kif ɗin gwada masu ɗinki sai ka gwada azzakarinka kafin ka fara amfani da wannan haɗin nawa idan ka gada ka gama kai kamar na sati ɗaya zuwa sati biyu sai ka ƙara gwada daga gani shin ka samu canji ko baka samu canji ba za ka ji wasu da yawa idan na bidiyo za su ce mai simin so nawa ake amfani da shi ya sumin ya kamata ai shi za ka yi ta amfani da shi ne har sai ka ga iya adadin gejin abin da kake buƙata misali idan kana so kana son ka gaya girman shi yake za ka yi amfani da shi har sai ka ga girman da kake bukata ya gamsar da kai sannan sai ka daina amfani da wannan haɗin yan uwana mata da maza ma abota kallon shafi na ku danna subscribe sa'annan ku danna ƙararrawar sanarwa ta inda da na sa bidiyoyi na za su riske ku suna na yasmin habal harka